Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa maku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A yanda ake shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan Disamban 2024 a Ghana, batun mutunta 'yanci na kan gaba a jerin bukatun da nakasassu suka ce za su yi la'akari da su kafin baiwa 'yan takara ƙuri'unsu a wannan karan. Kowane shekara sun zo, sun rude mu mu kawo kaza mu yi kaza mu yi kaza da an gama zabe mai ci ya ci shi kenan shi a barbato mu kuma ana jin wani abu ne daban. A Nijar ba'idan gwagwarmayar kwato haƙƙi na kasassu sun shiga laliban hanyoyin ƙarawa kayayyakin da suke ƙerawa daraja a kasuwanni. Doka ce ta ce dole sai an dama da mu kenan idan Allah sa sun yi sana'a in kuma wancan kashi hamsin ko kashi saba'in da biyar to sauran kashi ishirin da biyar dole ne doka ta bani dama a kashi wurin da kasassu shi ma a saya. To, a sakamakon darussan da suka koya daga zaɓuɓɓukan da aka gudanar a Ghana daga lokacin da ƙasar ta tsunduma ta farkin demokuraɗiyya kawo yau, masu bukata ta musamman sun fara tunanin aiki da wasu sharuɗa kafin baiwa 'yan takara ƙur'u a zaɓen shugaban ƙasa na watan Disamban da ke tafe. Halin ko in kula da wasu 'yan siyasa ke nunawa kan maganar 'yancin waɗannan mutane wani abu ne a jerin misalan da ke nuna cewa har yanzu ana fatali da matsalolin da ke su domin zancen nan da ake shiga manyan gine-gine na yi wa masu bukata ta musamman wuya a ofisoshi da dama na gwamnati da masu zaman kansu a ƙasar ta Ghana sakamakon rashin tanadin hanyoyin da suka dace. kamar yadda alhashi abdulbasit hamidan na kungiyar makafin jihar ashanti ya bayyana so dai washen ya kai lokacin zabe ma suke neman eh shi a yi bature na kiran shi kama fly a zuwa rode ka kamar an damu da kai kaza kaza duk wani shawarwari za ku ba su amma ba su aiki da shi after election oh an doke ku an ajiye ba ta koma ake ba don na samu labari manyanmu daga birnin tarayya manyan sun je sun gaggan su inda za a yi a nemi shawarwarin su abin da za a yi don kaga magana da muke yin ga akwai wani loan da aka yi shi tun 2006 Disability Act of 2006 na ce an zartar da shi a cikin majalisa an ba shi duk wani constitutional requirement suna kiran shi wa LI legislative instrument da ce an ba shi wannan wallahi na imani da wa'insu mu da mun samu inganci cikin To kuma an ce after 10 years a enforce wannan law kusan shekaru goma sha kenan wani wani wani law kenan wani doka kenan disability act of 2006 tsohon shugaban kasa president Kufuor shi ne ya kawo wannan lon nan to amma har yanzu an kasa bashi wannan li da dai bari ya inganci don na ga cikin li da ake son a kawo ya bari inganci ne shine ta gini gine-ginen da muke yi ya dace da aka yi ginin da zai very accessible ne shi mai kasa ya samu access amma babu to wannan ne ake son a sake to amma har yau ba su tanka ba kowane shekara sun zo sun rude mu mu kawo kaza mu yi kaza mu yi kaza da an gama zabe mai ci ya ci shi kenan shi a bar bato mu kuma ana jin wani abu ne daban a yayin da nakasassu ke ƙara mai da hankali wajen koyon sana'o'in hannu a wani ɓangare na yaƙi da sana'ar bara a Nijar. rashin samun ciniki daga cikin gida wata matsala ce da ke barazanar mayar da hannun agogo baya a wannan tafiya. Dalili kenan aka buƙaci sabbin hukumomi a jihar Zandar su bullo da matakan magance wannan matsala ta yadda sana'a za ta ɗauki nauyi mai ita. Ga galadiman sarkin makafin da magaram a ƙarshen hirarsu da wakiliyar muryar Amurka. wannan sabon gwamnati da aka kanan da magana mun zauna da shi mun zauna da magata da shi mun zauna da ade duka mun kwanta masa kan cewa to irin wannan kwangila da kuke badawa kuna ba ma'aikata ko 'yan kwangila kuna basu to alhali kuma akwai mu ma bangaren mu wanda doka ce wai ba bara wani muke a doka ce ta ce dole sai an dama da mu doka ce dole a yi da mu kenan idan Allah sa sun yi sana'a in kuma wancan kashi hamsin ko kashi saba'in da biyar to sauran kashi ishirin da biyar kinnan dole ne doka ta ba dama a kashi wurin da kasan shi ma a saya kenan kika ta wannan hanyar muna da muna su ma magabatan tunda akwai dewa suna jagoranci amma ba san da dokokin ba sai mun je muna tara su muna waya musu da kai kana lokacin suke a sai su zo ki gani suna ti da su masu hannu da shirin ko kungiyoyi masu zama kansu suke na wajen da mutanen namu domin su yi hajar su saboda su ma kenan an kawo musu tallahi ɗaya kenan na biyu in ka ɗauka akwai mai da muka yi yanzu Allah ya karata ba ma makaho ba duk wani na kasashe idan Allah ya sa bai lahiya in dai ya zo ya tarro mu za mu bai takarra zai je ta babban ma'aikata mai kula da bangaren kiwon lahiya tunda a gargashin ta muke za a je in bai lahiya zai je a bashi takarra wanda muke cewa firiz a sarki na dauke wani shi zuwa likita kan binciken jini shi kan binciken hutsarin shi duk wani abin ganin na malatin shi za a mushi kyauta ba tare da ba da ko biye ba kin ga kenan wannan ba karamin shahadi bane muka yi yanzu kuma muke na muke gwagwarmaya mu gani idan Allah ya sa a musu ko da kaso hamsin ne kuɗin sayan magani mutum ya biya kuma gwamnati ta dauke mishi kaso hamsin ke to duk wannan shine muke na muke ta gwagwarmaya kuma muna nan ha yanzu muna yi muna ci gaba da kan cewar yanzu kan misali in ka zo wurin ofis wurin aiki kana so ka zaka wani uzurinka to in mutum Allah ya sa makaho ne ko gurgu ne ka hanya sama wani beni ko abin ga ko aiki to akwai abin da muke cewa ramp ko muke salulu wanda ya kamata a ce an yi shi mutum iya iya hawa ba tare da ya sha wahala ba to duka wannan kuma bangaren na magabata ne da muke jawo musu da kai convention wadda take kare hakkin duka na kasassu na duniya ga baki daya ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kasa 177 suka sa mata hannu har da Nijar kuma Nijar ta yi babban ƙoƙari a sama kenan shi ne muke so kowa ya komo ya shiga doka wanda komi in za a yi a dama da mu in kika je can gaba mun yi gwagwarmaya akan cewa duk wani na ƙasashe wanda Allah sa ya yi ilimi ya yi karatu iya da shahada shi to in za a ɗauki mutane ko je ziyarce in za a jarabawa to shi bai yayi dangantar da wannan na kasar da Allah ya karanta mushi in ya guddo shi halin shagwala muna da kaso biyar bisa ɗari wanda shi ma zaka muna muna kuka domin a ƙara mana tunda muna da mutane da yawa don samu aikin yi kin ga akwai yanzu muna na muna takarda da muke so mu ta egalite da shas kenan a zo daidai daidai wanda duk abu zai zo mana kasashe da sauki in ya gwada katin nan ya cire ta kenan zai ta yi salim alim kamar kowa idan muka haɗe muka zama ya madar minki daya babu abin da zai wartar da mu ba a iya cewa ne na kasashe ne ko kuma awana zai gani wanda ake tsammani suna da lafiya kuma su ne suke koma karkashin na kasashen domin su ma su samu abinci a karkashin su kenan haka muke fata a tai To masu sauraro da waɗannan bayanai na galadiman sarkin makafin da magaram za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin shi Abdu Musa da Abdulbasit Hamidan da wakilan muryar Amurka Hamza Adams a Kumasi da Tamar Abari a Damagaram da producer Julie Lizas Gresham ni Sulei Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ba ba. za ta sauka sawa